Don dali yau bakoncin waya aka samu. Assalamu alaikum. na Abdulaziz Abubakar wanda aka fi sani da Abdulaziz EZ. To ka a Kannywood um, a ina ka kuwayo? E eh, ni a Kannywood um, editor ne ni. Editor na video kenan eh, idan an yi fina-finai kai kai Video editor ne. Eh. Um, kamar shekaru nawa ana harka ta editing? at least in na kai shekara kamar wajen takwas ina editing hmm. amma a kannywood na kai wajen shekara goma sha biyar kenan to da me aka fara na fara yin producing ne na films me ya ja hankalin ka fara producing films kawai na shigo ina business ne na dade da yake din da na taso da wayona diyonci harkoki na abokai na da wanda muke mu'amala da su da yi na dagiyanci harka su kenan to shi yasa na fara producing na sa kuɗi na nima in yin bestin nima in gana abin nan kuma yana da sha'awar abin dama da kai kuma ka ga hanya ce mai billewa eh sosai ma wani irin saƙonni kake misali da wani fim ka fara producing na yi wani fim rayuwar dan auta me labarin labari ne akan irin yadda iyaye suke barin 'ya'yan suke lalacewa suke shagwaba su da ƙarshe kuma su zo su dame su me ji hankalinka har kai tunanin cewa ya kamata ka yi eh, fim irin wannan mm, to abin da yake faruwa ne a yanzu a wannan lokacin da muke shi yasa naga ya kamata in yi fim a kai saboda faɗakar akan wannan matsalar da take faruwa a society. To yanzu ka daina producing ɗin na sai editing? Eh, ina producing ina editing, amma editing na fi bawa muhimmanci don yanzu a kansa aka fi sani na ma. Eh. To um, a makaranta ka koyi wannan editing din koko wani ne ya koya maka? A studio na koya, a studio na koya. Me abin sha'awa a harkar ta editing? Akwai abubuwan sha'awa da yawa sosai. Saboda sana'a ce wacce take sana'a ce take tafiya da zamani wanda abubuwa ne za su yi suke na zamani wanda za su baka sha'awa kuma babban abin ban sha'awa shine abin da zaka fito ka nema ka samu ai shine babban abin ban sha'awa Um, kana harka ta editing zaka ga mafi eh, ah, lokuta idan ana kallon fina-finai ban sani ba kuna jan hankalin waɗanda suke shirya fim din mm. misali zaka ga asin ɗaya um, mutum ya fito da wannan kaya da na sin ci gaba daga inda ya fito sai kayan ya bambanta eh. ku masu editing wannan wannan matsalar discontinuity ana samun ta sosai kuma mm. muna jan hankali sau da dama muna tsayar da wasu fina-finan sai an canza Eh, idan kuka tsaye sukan canja ko kukan dan fuskanci yar kalubale wasu suna canza wasu kuma sai dai ka kura ka su da saboda me in suka ki canjawa ba kwa ce musu ba kwa jan hankalin su cewar hoton na bambanta ai ka ja hankalin mutum ya ki ya canza ya zaka da shi shi aiki ya kawo ma sai kai mai abin da ya kawo ma ka sallame shi tafi to wani irin matsala kuke fuskanta tsakanin ku da masu shirya fim da ku masu editing gaskiya ba ba wani matsala da muke fuskanta to har ila yau akan samu matsala ta murya eh ana samu wasu eh. masu daukar sound din zaki ga sun kidi su dauki abu mai kyau ka zo kai ta wahala a da yana ma ya zo ya ki ana eh, samun wannan problem ku masu editing ba ku tunanin idan bai yi ba a ƙarshe za a ga sunan ka kai kai editing ba ku eh, tunanin kar a bata muku suna ga abu nan bai yi ba kuma ba a canja ba to ai yanzu lokaci ya zo ne da kowa ya san fim dan kallo ma ya san fim ya san ya san position din editor ya san position din man, ya san position din kowa to a me yasa ba a fita da ku lokacin da za a dauki film ko editors a ana fita da mu a yanzu kenan eh ana fita sosai zaka je ka location ka ba da observation nan abu kaza akwai abin da ma ba za a yi ba sai kana wajen kaman eh, kwanan nan ne kenan aka fara fita ya iya sani na na san da ba a fita da editor sai in an a zo a nemi ya danganta da masu film din kenan amma yanzu ana fita da editor kuma ba wai kwanan nan aka fara ba dan ni na dade da sanin wannan yanayin ana fita je na sha fita aikin je ba da observation a matsayinka na editor kai a karan kanka shin akwai wani abu da yake ci maka tuwa ƙwarya na harkar da kake tunanin ya kamata a kawo gyara abin da yake ci mun tuwa ƙwarya rashin investing na gwamnati da wasu masu karfi a ƙasar nan kin gane harkar ba wai harka ba ce karama harka ce mai fadi amma an kya investing an zauna kullum challenge ake yi akan ba abu na tarbiyya ba abu na al'ada to in kana so a abu na al'ada sai ku zo ku investin a ciki ka sa kuɗin ka sai a investin a bunƙasa abin yadda za a samar da wannan abin na tarbiyya da na al'ada amma ka koma gefe kana challenge na abin ba wani abin gyara da zai zo to wannan shine ya fi bata mu rai me burinka a ɗan ƙanƙanin lokaci ni burina ina burin in ga masana'anta ta ci gaba masana'anta ta ta ci gaba yadda masana'antun fina-finai na duniya suke to nan shine babban burina yawan wato na gode baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria